أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل التقوى لباس الصالحين والصلاة والسلام على أحر بلية المرسلين سيدنا وحبيبنا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين والضروري بعد المختار للطلوع في الصبح والضروري بعد المختار abinda ake kira laluri watan bayan muhtari yake yayin da malam rahimahullahu ya bayani akan lokaci lokaci kashe yuna akwai lokaci muhtari akwai lokaci laluri duk bayanukan sun gabata sun gabata akan lokacin da ake kira muhtari zababbin lokaci to yanzu ya shigo kuma cikin bayani akan lokaci wanda ake kira laluri ta ce wadda ruriyu lokacin da ake kira laluri ba adal muhutari bayan lokaci Muhutari yake da karewar Muhutari babu duk wani shamuki babu duk wani tsakani babu wata rata Muhutari na karewa sai laluri shi shigo to abinda Allah luri wata subhi na subahin ko wadda duriyu ba adal muhutari liddulu fi subhi liddulu har zuwa ga hitowar rana ya subhi ga subahin wata ita subahin lalurinta shina farawa da bakin wayuwar gari madaukaki idan gari an ka samu al-isfarul a'la idan muka samu isfari a'la to da wannan lokacin lalura riga ya kama shina zai shi shina zai tafiya har lokacin hitowar rana wannan shine laluri na subhana sai kenan kaga ita lalurar ta gajere yana kware kware da gaske saboda daga wayuwar gari ta fitowar rana to tsakanin wayuwar gari da fitowar rana shine laluri da subahin to subahin ta da laluri shine tsuloyi ita kuma magariba da isha'i suna da laluri watan shine da lokacin da a zahar da asar su kuma lil gurubi ita kuma gurubi fi zuhraini walil gurubi fi zuhraini walil gurubi shi ko lokaci wanda ya kasance Allah luri a lil gurubi har zuwa faduwar rana fi zuhraini ga azhar da al'asar ita azhar mahutarinta na karewa yan haka ƙarshen kama idan ido mutum ta kai daidai tsawo ne ba a yadda dillu zawali to da wannan lokacin laluri ya kama na azhar lokacin a lalurin azhar ya kama shine farkon muhtari na la'asar suna nan tahe a lalurin azhar na bi muhtari la'asar shi kuma idan muhtari la'asar ya kare shina karewa daidai ƙarshen kama ta biyu idan ya kasance ido mutum ta kai daidai tsawo ne biyu bayan an hidda inuwa ta gotawar rana to wannan shine ƙarshen muhtari na la'asar to shikenan da ainihin laluri na azhar wanda ya kasance ya fara farkon muhtari na la'asar da ainihin laluri na la'asar wanda ya kasance shi kuma ya fara da ƙarshen kama ta du to za su miƙe za su miƙe har zuwa isfari idan aka shiga isfari watan ita kenan lokacin la'asar zai tafi zai tahi zai tafi zai tafi mutarinta wasu maluma sun ce ba ƙarshen kama ta duba mutarinta na zuwa isfari idan kasance an ka samu isfari rana ta fara ja a idan rana ta fara ja to shikenan lokacin mutari na na la'asar ya ƙare shikenan an shigo cikin lalurinta da lalurinta da na azahar sun miƙe lilgurubi har zuwa faɗuwar rana to cewa lilgurubi har zuwa faɗin rana maluma sai bayani suka ce to kenan ashe la'asar ita adda gurgudun raka'a hudu gabanin faɗuwar rana ko ko dai da ita da azhar da la'asar sun yi musharaka tsakanin raka'a hudu gurgudun faɗuwar rana wanda sun ce wato mutarin la'asar shina farawa farkon kama ƙarshen mutarin azhar ashe kenan la'asar ita adda gurgudun raka'a hudu zuwa faɗuwar rana kenan nan a la'asar ba ta yi musharaka da ita ba da gurgudun raka a hudu amma wa'an sun ka tahi akan cewa watan ita la'asar lokacinta shina farawa tana shigowa cikin lokaci na azahar in ya kasance an ka ce la'asar ta shigo cikin lokacin azahar ashe kenan da azahar da la'asar sun yi musharaka gurgudun raka a hudu daidai faduwar rana watan kenan watan raka a hudu gabanin faduwar rana la ya hatassu bil asari wa ta tadhulu fihi ita ma azhur ta shiga cikin wannan to shi na ce lil har zuwa faduwar rana watan ga magariba ga azhar da al'asar to wannan wannan cewa ka a hudu watan shi a kauli na wannan asbaq riwaya ibn al-qasimi wannan an kace ita riwaya ta yahaya ta saba yahaya ce a'a watan ita dai da asa ita ke banta da ka a hudu zuwa faduwar rana azhar bata shigo ciki ba وللفجر الصادق في العشاءين وللفجر الصادق في العشاءين watan lokaci muhtari shina karewa na magariba gurgudun kareta ita magariba idan gurgudun aka yi ta aka kareta bayan tabbatar da shirdanta muhtarinta ya kare idan muhtarinta ya kare an shigo cikin lalurinta tana nan cikin laluri har zuwa ga har zuwa ga gurubu hunratu shauki har zuwa ga gurubu hunati shamsi har zuwa ga ainihin faduwa jan rana idan jan rana bace shafaqi bace gaba dai sannan lokacin muhtari na isha'i ke shigowa idan muhtarin isha'i shigo laluri ne na sallata ta magariba lalurin magariba muhtarin isha'i ita isha'i tana cikin muhtarinta bayan faƙo shafaqi bayan fako shafaqi tana cikin muhtarinta har zuwa lokacin da ya kasance a kai sulusin dare na farko bisa ga kaulin da ya kasance shine kauli marin jayi wasu kace a'a har zuwa tsakiyar dare sai rabin dare sannan mutanen da haƙarewa. karewa ga wani sun kace ana jinkirin ta hawa na lokacin rogobin da saba inda an ka samu na hadisan manzo sallallahu alaihi wasallama to idan aka ce lalurinta zai kama da bakin sulusi da bakin karshen sulusin dare na farko farkon sulusin dare na biyu an shigo cikin laluri na isha'i to da luri na isha'i da laluri na magariba ya gani lalurin magariba na isha'i so gami suna nan ta he watan liddulu'i har zuwa keto alhijir hmm, liddulu'i alfajar har zuwa keto alhijir asfarik wanda an na gaskiya bakin lalurin su ya ƙara kenan to kenan to yan mun kaji ba a kenan a nan subahin lokacin na karewa liddulu'i shamsi in lokacin a rana ta fito nan su ba za ta zan A zahar da al'asar lalurin su shi ma shina karewa shina tukewa shi kuma ligurubi shamsi zuwa ga faduwar rana ita kuma magariba da isha'i lalurin su na tukewa da duwi ilfajari zuwa keto alhijr a nan can kaga muna tsuru ilfajari nan muna da gurubu shamsi nan muna da tsuru shamsi وتدرك فيه الصبح بركعة لا أقل وتدرك فيه الصبح بركعة وتدرك أنا سام واتن الصبح صباحا فيه cikin laluri bi raka'atin da raka'a idan ya kasance mutum ya samu raka'a guda cikin laluri to shikenan an samu subahin bi raka'atin wannan shi a kauli na Ibn Qasim radiyallahu anhu amma abinda wannan ashabu ya ce ana samun isha'i ana samun magariba ana samun subahin ana samun subahin ba sai da ba sai samun raka'a ba a wa tudraku ana samun tabir ruku'i ana samun a ainihin ita sallaci subahin din ruku'i ba a cin ba wannan shi a kauli na ashaf shi kuma inna qasim yace tudraku bi cin ana samun su da raka'a cikakka ashe kenan tudraku bi cin me ake kira raka'a ruku'i da sajaddai guda biyu so aka ce raka'a ashhabat a'a ana samun ta da ruku'i kawai wata da ruku fihi suhu bi raka'atin ana samun su bayan fihi cikin laluri bi raka'atin da raka'a guda idan mutum ya kasance aka kai karshen laluri a cikin laluri na subahin gabanin gari shi da wayewa yayi raka'a guda yana yin raka'a guda da sajaddanta sai rana ta hito to ya samu sallar subahin ya yi subahin cikin ada'i da cikin laluri ya yi ta ashe ada'i na kenan raka'a guda ada'i raka'a guda kada'i to dukkanin turkullu ada'un dukkanin su ada'i na amma hanan sai da ni sai da raka'a cin kamilatin sai an samu raka'a guda cikakka amma shi abinda ashab ya ce ana samun ta wa tambir ko'in idan ya kasance mai sallah karbata sallah ta subahin ko da karbata sallah ta subahin yana ruku'i rana na hidda. ya ƙare ruku'i ya ɗauko daga ruku'i rana ta hito yadda ya yi sajaddai bayan hitowar rana to ya samu subahin ko da kaga in ka ɗiba sajaddan da an kai an yi su bayan hitowar rana to nan ga kauli na ashab ya samu ya samu subahin to wani kauli arrajihi maluma sun kan ja da kauli sun ka shahatar da kaulin da qasim radiyallahu anhu saboda me in ka diba kaulin Ibn qasim ya gina shi akan hakika me me hakikatu raka'ati ar-ruku' wa sajdatani ko da haka shi kenan ka gana shi kauli haƙiƙa ne ya gina kauli ne akan haƙiƙa shi kuma wannan ashab ya gina kauli ne akan sabanin da anka samu na hadisin manzo sallallahu alaihi wasallam ko kun fahimtar abinda manzon Allah ka nuhi daga cewa watan ana samun raka'a da sajada a tudraku raka'atu ko a tudraku raka'atu ana samun raka'a tudraku salatu bir raka'ati tudraku salatu ana samun raka'a ana samun sallah bi raka'a ta ruku'i da raka'a ma adarka ma adarka ma adarka raka'ata ka adarka salata ma adarka raka'ata duk wanda ya samu raka'a faqad adarka salata ya samu sallah to ma adarka raka'ata shi me an raka'a nan ga abinda ibnu qasim ya akan cewa raka'a nan ga sai an yi ruku'i an dauko daga ruku'i an yi sajjadai guda biyu ma adarka raka'ata ka adarka salata shi kuma ashabata akan cewa ma adarka raka'ata duk wanda ya samu ruku'i ita da liman ai ya samu sallah <laughs> kaga ashe kenan nan ba sai da sajjadai ba in dai an ka samu ruku'i an samu sallah to bisa ga wannan watan sabani sun ka samu daga hadisi wannan da mu hakanta abu na manzo sallallahu alaihi wasallama ma adarka raka'ata faqa adarka salata wanda ya samu raka'a ya samu sallah shin ruku'i ko ko hasajaddai to mai bayani akan sabayin da anka samu na Ibn Qasim da shi na Ashab radiyallahu anhuma wazuhrani wal isha'ani bi fadli rafa'atin 'ala al-ula lal akhira wazuhrani wal isha'ani bi fadli rak'atin 'ala al-ula lal akhirati wazuhrani watudraku ana ruku az-zuhrani watu'a lal akhirati to can Hmm? ba mu isuwa ba gaskiya na la aƙalla mun dai bayani ne amma ba mu karanta shi ba can inda ce watan ita su subahin ana samun ta a cin da raka'a guda la aƙalla ban ce ma abin da bai kai raka'a ba abin da aƙalli daga raka'a nan gake nan watan ba a samun ta da ruku'i ba a samun ta da sajaddai wanda ya samu sajaddai gabanin hitowar rana sajaddai ɗaya samu ko kuma Allah misali mu ɗauka mu ce to bai dai yiwa in aka ce la aqallan nan ga wata sai raka'a cikakkiyarta banda wanda ya kasance ya samu ruku rana ta hito wannan ya samu aqalla min raka'ati to wannan bai samu bai riki subahin ba wannan shi a kauye na ashaf wal kullu ada'un ko wal kullu ada'un shi a ko? wal kullu ada'un watan dukkanin ada'ina da wanda ya kasance ya samu raka'a guda yana samu raka'a guda rana na hitowa bayan hito rana ya raka'a guda wal kullu ada'un dukkanin su ada'ina mun yi bayani ne sai dai karanta shi abin mai ba to mutahi wa zuhrani wal isha'ani bi fadl raka'atin an al-ula lil akhirati wa zuhrani ana rizqu az-zahr dal asr wal isha'ani ana rizqu magriba da isha'i bi fadl raka'atin an ula da hidda raka'a guda ya kasance an yi ta farko da aka yi ta farko ana samun raka'a guda watan bayan ta farko sai an yi sama ta farko lokacinta idan aka yi sama ta farko lokacinta aka yi sama azhar lokacinta aka yi sama magarba lokacinta ya kasance ga azhar da la'asar to akwai sauran raka'a guda da bayan faduwar rana bayan ya kaddarta sallah ta azhar raka'a hudu hadaran ko bayan kaddar sallah ta azhar raka'a biyu safaran ko kuma bayan kaddar sallah ta magariba wato ita kan hadaran wa safaran duk ta uku ce sai an kaddasa mata nata to nan bi fadl raka'ati an al-ula lil ahirati ana samu azhar da al-asr bi fadl raka'atin da ragewar raka'a guda an al-ula daga sallah ta farko sallah ta farko an yi ta raka'a hudu an kare mai uzuri uzuri ya gushe mishi mai haila haila ta doke mata yaro wanda ya kasance watan yaro wanda ya kasance ya balaga ko da ya balaga ya falka bayan falkawa ta yayi wanka ya kare ana samun raka'a hudu ana samun raka'a biyar gabanin haduwar rana to kaga yan kai sama raka'a ta farko sallar farko an ka ta raka'a hudu mun samu fadl raka'a ce anil ula to zai yi magariba zai azhar da asr shikenan a ainihin a ya balaga lokacin su kenan zai yi azhar da asr an gane ko haka nan kuma in ya kasance muhaqqaddata wa tangaraka ga sallah ta biyu al-isha'ani ga magariba da isha'i su ma haka ne in ya kasance mai uzuri uzuri ya gushe mishi kamar mai haila haila ta ɗauke mata ko kuma yaro ya balaga ko mahaukaci hankali ya komo gare shi ko kuma muguman alaihi shi ma ya farka daga hauka daga su manai an gane ku duk waɗannan kowane su watan in mun ka ɗauka ga magariba da isha'i ne in an haƙaddata ma magariba raka'a uku gabanin haduwar rana ya kasance ana samun raka'a hudu in ana samun raka'a hudu gabanin keto alhijr to sai mu hissamma a magariba raka'a uku idan muka hissamma magariba raka'a uku sai raka'a nawa saboda guda don haka ashe kenan zai yi magariba zai yi isha'i bi fadlin ta anal ula wannan shi a kauli na malikun asr radiyallahu anhu shi a kauli na ibn al-qasim radiyallahu anhu khilafan لسهنون وإمن wa الحكمي hakami muhammadun adul hakami abin da ya ce nan ga da shi da su hunonu bi falil da ka'atin anal ihirati wasu tudrakul zuhrani wasu tudrakul isha'ani bi falil da ka'atin anal ihirati la bi falil da ka'atin anal ula kaga sabanin kaulin malikun anasin da shi da ibnu qasim radiyallahu anhu to suka ce ina za mu ganin fa'idar wannan sabanin suka ce wa fa'idatu lihilafi tasharu fa'idar wannan sabanin za ta bayyana fi ha'idan musafirin ga mace wadda ya kasance wata mai haida ce ko matafiya ce mace tana haida tana wurin tafiya sai ɗaya rana ta faɗi bayan rana ta faɗi a can kusan a bayan rana ta faɗi tana nan tana tafiya tana tana tafiya can kusan kecu alhaji sai haida ta ɗauke mata ga ta ha'idun ta musafirin ce ha'idun musafirin ga magariba da isha'i haila ta ɗauke mata lokacin da ta ɗauke mata ta yi tsarki ta ƙare ana samun raka'a uku gabanin ketowa alhijar to in muka ɗauka bisa ga ƙaunin ibn al-qasim radiyallahu anhu da malikun anasin wa zuhurani wal isha'ani wal isha'ani bi falil raka'atin da ainihin ragewar raka'a guda an ula daga ta farko to in mun kadi ba nan ga ga ta da magariba ga ta da isha'i haila ta ɗauke mata kuma ga ta matafiya ce ana samun raka'a uku alhijir shi to ashe kenan kaga in mun kai sama magriba raka'a uku babu rin yin sallah ta babu rin sallah isha'i ga kaulin ibn al-qasimi da shi da malikun asar radiyallahu anhuma amma ga kauli na muhammadun abdul hakami da shi da suhununun da sun ka ce bi fal raka'atin an al-ahirati da ragewar raka'a guda ga sallar karshe ashe sai mu fara hissan ma isha'i raka'a biyu in mun ka isa mai shahara ka ajo akwai sauran mi akwai sauran raka'a guda to ga kauli sai mu koma ga kauli na farko wanda kasance shine kauli mashhuri shine kauli na malikun anas da shi da ibn qasim radiyallahu anhuma to bisa ga kaulin su idan mace kasance tana wurin tahiya haila ta dauke mata tayi tsarki ta kare ana samun raka'a uku alhijr shi keto in an kace a fara hisama magariba raka'a uku babu sauran ta la'asar babu sauran ta isha'i don haka ashe isha'i ɗaya za ta yi za ta yi isha'i don abin da ke nan ga wa zuhura ne wal da rukun isha'a ne bi a raka'atin anil ula to babu sauran a guda an kai samma ta farko nata in mun haƙaddar tama magariba a uku babu sauran abin da rage to ashe na nan ga uzuri ya ɗauke mata cikin lokaci na sallar isha'i za ta yi isha'i kawai ba za ta yi magariba ba magariba ta faɗi gare ta an gane gashi ko can raka biyu za ta yi in ta raka'a biyu ko sauran raka'a guda to misa ba ta fara da magariba in ta fara da magariba ita ko ta raka'a uku shikenan isha ita ko ta zan qada'i an gane don haka sai an kace to uzurin ta ya goshe ga kaulin ibn al-qasim radiyallahu anhu da shi da na da da na da kaulin ibn al-qasim da malikun anas ga kaulin wannan imamai guda biyu imamu malik da ibn al nan uzurinta ya doke mata cikin lokaci na sallar isha'i saboda mi idan mun haddar a uku ga ga sallah ta magariba babu abin da rage idan ya kasance babu abin da rage ba mu samu fardhu raka'atin al-ula ba dan wace ce ula magariba ko ba mu samu sauran raka'a a da gare ta ba don haka za ta isha'i kawai in mun koma ga kauli na wannan na Muhammadu Abdul Hakam da shi da Suhunun da kaulin su bi falli daga ake annal ahirati idan ya kasance haida ta doke mu mace tana wurin tahiya an ko da haida ta doke mu sai wanka ta kare ana samun raka'a uku alfijir shiketo idan muka fara hissan mu isha'i raka'a biyu mun samu fadlu raka'a ake annal ahirati ko an hiddan ma isha'i nata kuma an samu ragowa ta mi ta raka'a guda don haka za ta yi magariba kuma za ta yi isha'i kenan za ta yi magariba a da'an za ta isha'i a da'an. an gane ku to in inda kasance ana samun a hudu ha inda aka samu raka'a hudu ga ku ga kowanensu za ta yi magariba da isha'i idan ya kasance mu haƙar da ta a hudu za a samu gabanin keto alhijr ko idan muka yi sama ga kauli na malikun asar radiyallahu anhu da shi da ibn ƙasim idan muka hidda raka'a uku ga sallah ta magariba sauran raka'a guda bi fadli raka'atin anil ula mun samu wannan ashe kenan wato rukul isha'ani bi fadli raka'atin anil ula kuma an samu wannan don haka za ta yi magraba za ta yi isha'i akan kauli na malikun anas radiyallahu anhu da shi da ibn qasimi to kuma mun hukuma ga kauli na ainihin hunun radiyallahu anhu da shi da wannan ibn abdul hakam in mun hukuma ga kaulin su suka ce bi fadli raka'atin anil ihirati nan kuma sai mu hissamma isha'i raka'a biyu in mun ka hissamma isha'i raka'a biyu ko ashe kenan mun samu ƙarin raka'a nawa raka'a biyu don haka bisa ga wannan za ta yi magraba za ta yi isha'i to in ya kasance kuma ko da mun ka taho muka diba sai mun haka abin da aka samu raka'a guda aka samu raka'a biyu aka samu wa aqalla wa zuhrani wal isha'ani bi kulli raka'atin annal ula la dahirati to in ya kasance nan ga raka'a biyu aka samu nan ga ko da mun ka diba haila ta dauke mace da haila ta dauke mata ko da an kadiba ana samun raka'a biyu gabanin keto alhijir to ga kauli na Ibn Qasim radiyallahu anhu da shi da Malikun Anas radiyallahu anhu in mun hakoma duka kaulin su in mun ka hissan magariba a raka'a uku raka'a biyu ma an ka samu ko ashe kenan ka ga hira ta doke mata cikin lokacin isha'i isha'i ɗaya za ta yi in mun hakoma kaulin su wannan su hununu su ma sun kace fadar ka ake anal ihidati ita ma ai an ka hissan isha'i raka'a biyu babu ma abin da ya rage kuma shike nan bisa ga kaulin su za ta yi isha'i ittifaqan da kaulukan dukkan da dukkan wannan kauluka guda biyu da kauluka na malikun asin da shi da wannan ibn al-qasimi da kaulin ibn abdul hakimi da shi da suhununu bisa kaulukan su gaba da an samu ittifaqi nan ga lalle hakika ta kashi din za ta ittifaqan in mu hukuma inda aka samu raka'a hudu ta ke su ittifaqan inda hilafa take inda aka samu raka'a uku wa zuhrani wal isha'ani بفضل ركعتين عن الأولى للأهيلة hadirin safara wa qadimin to sai kasance shi malam suka ce bai buga misali akan wannan matsala da muka yanzu ba sai buga misali kawai dai watan a'a to a irin wannan matsala ce wai irin ta ta to ba nan ita tsaya ba yace kai ko hadirin ka hadirin safara wa qadimin wasu ko sun kace a ya kamata a ce shi kawo misali na misali na bayani ne na farko hukuncin hulko bai kawo misali ne ba iyaka kawai ya ce wa zuhrani wal isha'ani bi fadl da ati anar gudal al bai kawo misali ko kuma sura wadda ka bayyana da fa'ida wannan sabanin ba an gane wannan ko sace kawai ka hadirin safara wa qadimin ka hadirin safara mutum na wanda kasance a gida sai tahiya ta kama shi alhali bai yi zahad da la'asar ba tahiya ta kama shi hankali ne ya dauko hankali ne ya dauko ko da tsayin kaya ya kai daidai zan gona hita gari ya wuce gonakin garin su shina wuce gonakin garin su ko shina tsaya daidai gonakin garin su lokacin sallah sai tuno ai bai magariba ba bai azhar bai al'asar ba ko da ya tsaya wannan wurin ana samun raka'a uku rana ta fadi an gane ko raka'a uku aka samu rana ta fadi ai gashi musafirin ne to nan zai yi azhar kadariyatan saboda gida ta kama shi kenan zai yi la'asar safariyatan la'asar safariyatan azhar halariyatan saboda ashe kenan raka'a uku aka samu nan ga inda aka samu raka'a uku ko ana samu raka'a hudu eh, in ana samu raka'a uku kaga an kai sama a azhar raka'a hudu kaga babu abin da ya rage ko in ana samu raka'a biyar fa sai a yi sama azhar raka'a nawa sai a yi sama azhar raka'a hudu a yi sama la'asar raka'a guda to wannan kenan ashe kenan in ba a samu raka'a biyar raka'a hudu aka samu ashe kenan kaga zai yi azhar hadariyatan shi da asar safariyatan an gane ko to in ya kasance cewa qadimin shi ko da wurin ta ya dawo wannan misali ne za mu kaddanta raka'a hudu ko mu kaddanta raka'a biyar in mu kaddanta raka'a biyar zai yi azhar raka'a zai yi azhar raka'a nawa tunda ana samu raka'a biyar gabanin faduwar rana ashe ana samu raka'a biyar gabanin faduwar rana za mu hissan ma azhar ne za mu hissan mata raka'a ta hudu in muka hissan mata raka'a hudu sai mu hissan ma la'asar raka'a guda in ya kasance raka'a hudu aka samu dukkanin sun kama shi wurin tafiya don haka sai shi azhar raka'a hudu raka'a biyu shi la'asar raka'a biyu ko in ana samu raka'a uku sai shi azhar hadariyatan shi la'asar safariyatan an gane ko yace to wa qadimin shi ko wanda kasance ya da wurin tafiya da wurin tahiya yake da dawo da wurin tahiya ko da ya zo daidai zango inda ya kamata a ce nan ya fara kasaru nan zai aji kasaru ko da ya iso wurin ana samun raka'a hudu gabanin faduwar rana in ana samun raka'a hudu gabanin faduwar rana da wurin tahiya yake so idan yayi azhar raka'a biyu wurin tahiya yake in yadda bi inda tsaya zai yi la'asar raka'a nawa raka'a hudu kenan to shi ne ce ka hadirin safar wa qadirin to muje wa asima illa li uzuri wa asima wanda ya jinkirin sallah yayi laihi duk wanda bar sallah ha cikin lalurinta yayi laihi illa li uzuri. sai saboda uzuri in ya kasance uzuri na kai shi yin sallah cikin laluri babu laihi gare shi ka kubrin tamka wanda ya kasance watan kafiri na kafiri asali idan kafiri asali yan musulunta ko da yan musulunto ana samun raka'a hudu gabanin faduwar rana to kaga nan zai yi sallata zai yi sallata abin nan tala asar raka'a biyu raka'a hudu he dan shi ba a kaddata mai komi ko da yan musulunto da musulunta ta da amsa kalmar shahada ta ana samun raka'a hudu gabanin faduwar rana to kaga in kaddi ba uzuri kai shin sallah cikin laluri to zai yi la'asar kawai zai yi zai zai zai azhar shi la'asar zai yi azhar ya musulunta ko ana samun raka a hudu gabanin faduwar rana to la'asar kawai zai yi dan ya musulunta cikin lokacin ta bai musulunta cikin lokacin azhar ba an gano haka ko to shine ce kafirin tamkar kafiri amma asali wasu ka ce kai ko murtaddi ko riddayi yace kawai in bi riddatin ko da ko ridda ya kasance ridda ta ko da ya komo cikin musulunci cikin laluriyar dawo to yin sallah cikin laluri in babu wani uzuri laihi ne amma shi in yi sallah cikin laluri bai da laihi zai yi azhar dinai zai yi azhar dinai cikin lokaci wanda ya kasance wakaci na laluri to kuma akwai sallah ta kuma ada ya yi kun bai da laihi saboda mi uzuri kai shi sallah cikin wannan lokacin to mu je wa ijma'in wa junun haka nan kuma watan kurciya idan yaro ya kasance yayi sallah cikin lokaci bayan yaro ya sallah cikin lokaci kamar irin azhar cikin lokaci ko magariba a cikin lokaci bayan ya ɗaya daga cikin wannan sallolin cikin lokaci shi shikenan sai kwana ɗauke shi ko da farka can bayan la'asar kwarai ya balaga to kaga za a biyo shi sallah ta la'asar kuma zai ranka sallah ta azhar tunda nan nan yaro na ashe uzuri kai shiga shi sallah cikin laluri yin sallah cikin laluri bai dalahi akan wannan ba haka nan kuma ɗan magariba da ita ke da ya sallah ta magariba ya kwanta da ya sallah ta magariba ya kwanta can yi farka can kusan tsakiyar dare ko kuma harkon dare ko kuma ainihin cikin sulucin dare ko da ya farka ya balaga in ya yi wanka ya kare ga zai ranka magariba magariba ga zai yi can ya ta nafila ai dan nafila ta wuce ne ga yanzu zai a daɗi. to wannan ada'i da zai yi na cikin laluri bai zama laifi gare shi haka nan can azhar ne da cikin laluri da rasa inda cikin laluri wannan ada'i ada'i yayi kuma sannan bai zama laifi gare shi saboda uzuri kai su cikin wannan lokacin wa ijma'in haka nan kuma banda suma idan ya kasance wata mutun ya suma ko da ya farko bai yi azhar bai la'asar ba ko bai magarba bai isha'i ba amma ya farko can karshen mutarin su ko ya harko can cikin lalurinsu in ya harko cikin lalurinsu ya yi su a da'i ya yi kuma bai da laihi a kan jinkirin da yanayin su cikin wannan lokacin nunin haka nan kuma hauka wanda ya kasance hauka ta buga sai kasance hauka ta jaye mishi hankali ne komo gare shi da hankali ne komo gare shi yayi wanka ya ƙare wanka ya sanyi tuwahi ne ya sanyi tuwahi ne ko da aka diba ana samun raka'a hudu ana samun raka'a biyar rana ta faɗi zai yi azhar da la'azar inda aka samu raka'a hudu gabanin keto alhajir zai magriba da isha'i uzuri kasi uzuri kashin sallah cikin wannan lokacin babu laifi gare shi saboda hauka ce hauka kuma hauka kuma uzuri ta ba ta da alƙalami wa naumin haka nan kuma banda wanda kasance kwan haka nan kuma da kwana doka watan ya kwanta gabanin farkon lokaci ko da ko ya san bai falkawa har ƙarshen har cikin lalori kamar yanzu alal misali kwana mutum kaje sai kwanta irin ƙarshe goma sha biyu kuma ya aiki na wahala ƙwarai ƙwarai da gaske ya yi wanka ya samu wuri mai sanyi ya kwanta ya tabbatar da bai halkawa ke da sai wajejen karhe shida ko wajejen ƙarshe ko jajin ƙarfe biyar da rabi ko jajin ƙarfe shida da rabi ya san bai harka sai wannan lokacin kun bai da mai tassai ba ma sai ya wakilta mai tassai ba ko bai wakilta babu komi an gane in dai ya kasance lokacin sallah bai yi ba ka samu ka kwanta ba a ce ka yi ƙihi ba sai ka sallah sannan ka kwanta ko da ko ka san baka halkawa sai can cikin laruri to wanda ya kasance kwana ɗauke shi gabanin lokacin sallah ya kwanta ya farka can cikin laluri tun ƙarfe goma sha biyu kwanta bai hurka ba sai karhe shidda kaga da azahar da asad sun shigo cikin lalurin su to yin azahar da asad cikin wani lokacin babu laifi gare shi saboda shi na da uzuri na shi ne kwana kwana ne shi uzurin shi to nan ga wanne kasance gabanin shiga lokaci kenan amma in bayan lokaci ya riga ya kama to ba shi kwantawa sai ya yi sallah ko kuma sai in ya aje mai tasai ko kuma san shi na halkawa in ya san bai da mai tasai kuma ya san bai halkawa to haram na shi kwanta shi kwana gabanin shi sallah wagablatin haka nan kuma wanda hankali ya ɗauku banda wanda kasance hankali ne ya ɗauku da hankalin shi ɗauku bai azhar bai la'asar ba ko bai magaraba bai isha'i ba sai can cikin laduri ita a zaha da la'asar sai can wajen ƙarfe shidda sannan wata hankali ne ko magare shi hankali ne ya ɗauki da su ayyuka da agaba ne ko kuma wani abu ya ɗauki hankali ne shi a cikin wata shigula wadda kasance ta ɗauki hankalin shi ko kuma ya mance bai samu yin sallah ba har ƙarshen har cikin wani lokacin lokacin da ya kasance laduri na na azhar da la'asar ko lokacin da ya kasance laduri na ba da isha'i yin sallah cikin wannan lokacin bai da lahi akan haka nan ka haidin la yace ka haidin ya buga talbihi da haida ce ka haidin tamkan mace wadda kasance haida ta ɗauke mata can karshen muhuta can wata cikin laluri na azahar da la'asar haida ta ɗauke mata da haida ta ɗauke mata tayi wanka tana samun azahar da la'asar gabanin faduwar rana kuma ta yi su gabanin faduwar rana din. to shikenan kenan ta yi sallah cikin laluri amma ba ta da laihi akan haka na saboda uzuri ne ne a gaba la sukurin mu iya da shi la sukurin ban da maye ban ce ma maye ba wanda ya sha maye ya sha maye har lokaci ya kasance bai wartsake ba sai can cikin laluri sannan ya wartsake to shi kan yayi laihi yin sallah cikin laluri bai samu yin sallah awwala waqtiha al-muhtari ba a azhar da asar ko magriba da isha'i ko subahin bai yi su harkun lokacin ba saboda maye da tsake ba sai can karshen sai can cikin laluri sannan wartsake to yin sallah cikin laluri saboda maye shi kan wannan ya yi haram amma in ya kasance maye na wanda ya kasance na haram ne ba na halal bane saboda shi shigar da shi shigar makai ne wannan abin amma banda wanda ya sha maye maye wanda ya kasance na halal ne ya sha wani magani maganin da an ce shi na bugarsuwa kamar irin maganin majina akwai wanda ke bugarsuwa ana samun irin haka na ya kasance maganin mura shina sanya shina dan bugasuwa hakan ga irin wannan bai da komi ko kuma irin da aka cewa a sha babba jibji kamar irin mata masu irin jego ana cewa su sha babba jibji kaga babba jibji shina bugasuwa da abin da ya kama da irin wannan duk dai maganin da kasance watan maye ne amma na halal ba na haram ba irin wannan in ya kasance kai shi sallah cikin da bai da lahi akan haka nan me a gaba wal ma'azur wal ma'azur kafirin yuqaddaru lahu at-tuhru ajiba tufa